Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa wasu mutane sha hudu sun rasa rayukansu bisa tsautsayi a wani samame da jami'an tsaro suka kai a yankin Difa. A yau aka gudanar da shari'ar Bana Ibrahim da kuma Gamace Muhammadu. A maraɗi an kama wasu mutane da suka yi yunkurin satar jarabawar Breve. A shirin musamman muna ɗauke da ƙarin bayani kan tarban da aka yi wa zakaran duniya na kwando isifu, Alfaga jiya a nan Yamai. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, wasu mutane sha hudu da suka hada da 'yan gudun hijira su goma sha biyu da waɗanda suka bar gidajensu mutum biyu, wato 'yan Nijar sun rasa rayukansu a yammacin jiya a garin Abadan cikin karamar hukumar karkarar Boso. Hakan ta faru a sakamakon harin kakkaɓe 'yan ta'adda da jami'an tsaro suka kaddamar a wannan yanki. Sakataren Janaral na Jihar Difa, wato Yahaya Godi, ya bayyana cewa mutanen da lamarin ya rutsa da su sun je ne domin gyaran gonakinsu. abadan zon rouge wadda ba a zuwa mu sanan mu ba kowa kuma ma yan an ga mutum can to dan boko haram ne to shine tsotsai ya sawa an ga suka tai don su je su yi noma abin su shaida ma hukumomi authority nan kan ta yi daga nan suka ta yi don akwai ma wani mai mota da ya ci cikin wanda ya dauka ya kai can wajen akwai biyu ko uku wanda suka rasu wanda Allah ya kiyaye mu su ne suka ci a su dama sun ta can saboda su dau su nomu hudumun su ne na tattase to shine abin ya rutsa da su sai mu ce Allah ya kiyaye amma mutum sha hudu ba mutum sha hudu ko mutum guda ne ko mutum guda ne ai kaga asara ce muna san duk an zasu wannan abubuwa su gaya mu hukuma jami'an tsaro su ba su ka'ida su ba su bayanin ko a zanna ko a aiki ko ba aiki an sake gano wasu matafiya su 67 'yan kasashen yammacin afirka a wani wuri mai nisan kilomitar 40 da sagidin cikin departama din bilma a arewa maso gabas da agades kwamitin kilikmes mai lura da gano bakin hauren ya bayyana cewa mutanen da wato sun tashi ne daga agades cikin motoci uku yau kwanaki uku kenan aka kuma baro su tsakanin rijiyar mun tsira da sagidin ɗaya daga cikinsu ya rasu sauran kuma sun wato an isa da su a cibiyar kiwon lafiya ta sagidin har ila yau a departama ɗin bilma a wani gari mai suna latai mai nisan kilomita arba'in da biyar na dirku an gano wato garawakin wasu mutane biyu wata majiyar tsaro ta bayyana cewa su ma dai wato masu musu jagora ne suka baro su. A yau aka gudanar da shari'ar Bana Ibrahim na jam'iyyar Lumana da kuma gamace Muhammadu dan kungiyar fararen hula a kotu da ke nan Yamai. Za a bayyana sakamakon shari'ar a ranar Alhamis sha uku ga watan nan na juye da muke ciki. Abin tuni shine cewa ana zargin waɗannan mutane biyu da furta kalaman batanci akan alƙalan shari'a a shafukan sada zumunta na zamani. Ƙungiyar 'yan jarida da sauran ma'aikatan kafafin yada labarai da ake kira Sinatik da 'yan jarida wata mambobin ƙungiyar Senezo da kuma ƙungiyar masu jaridu ta kan yanar gizo RPPLN sun fitar da wata sanarwa dangane da tsarewar da ake yi wa mai jaridar Lekure Ali Sumana. A sanarwar da suka fitar a cibiyar Onimed sun yi kira da Asalami Ali Sumana da Baba Alfa na gidan rediyo da talabijin Bonfere da ya share watanni tsare a gidan kasan Yamai. Lamini Suleiman na kungiyar RPPLN na dauke da sauran bayani. Ali Sumana ana sa a kwatanta kamar yadda aka ma Baba Alfa kwanakin baya shi ma so ake a ce an kama shi ba bisa kan aikin jarida ba shi ne kization da aka hudu aka ce ya saci takarda ta shari'a wadda doka ba ta bashi inci ba to mu da muka yi lissafi muka gani takarda Ali Sumana ba justice yake aiki ba ba majistara bane ba juji bane dan jarida ne aikin mu na jarida muka ce yan kama kame da ake akai mutum a rihe shi to bi ta'ala sai illa ma sha Allahu in suna so da guda guda duk su kama mu ku zuwa mu gidan kaso ko su kashe mu mu sai mun huddo mun gaya mu yan kasa matsalar Nijar take ciki sace sace da ake kuɗi ana ɗokiya na kasa na talaka akai a ɓoye sai mun huto mun gayi ko gobe wannan kame kame bai hana mu mu ci gaba da aikin mu A sakamakon tsarewar da ake cigaba da yi wa mai jaridar Lekuriye Ali Sumana da ake zargi da wallafa bayanan wata takardar shari'a a cikin jaridar a fito fitowarta ta ranar 29 ga watan Juwan ba kan ka'ida ba. Majalisar eh, wato shawara ta cibiyar 'yan jarida a wata sanarwar ta fitar a ranar Lahadi wata ranar hudu ga watan jiye da muke na 2017 ta nuna rashin amincewarta da duk wani aiki da ya taka dokokin gudanar da aikin jarida a Nijar ta bayyana damuwarta dangane da barazanar da ake yi wa 'yan jarida a cikin aikinsu ta kuma yi kira ga 'yan jarida da su yi taka tsantsan su kuma dage wajen kare hakokin da suka kwato ta hanyar babbar gwagwarmayya wato shugaban cibiyar jarida ibrahim harun ne ya sa hannu akan wannan sanarwar. To dangance da wannan sanarwa ta cibiyar 'yan jarida daga nasa bangare ofishin ministan sadarwa ya fitar da wata sanarwa a jiya biyar ga watan jiye inda ya tabbatar da cewa dan jarida Ali Sumana ana tuhumarsa ne da hada baki wajen fidda wata takardar shari'a abinda ya keta sirrin binciken shari'a in ji sanarwar ta ofishin minista kuma wato kuma kamar yadda doka mai lamba 35 ta kundin aikin jarida ta watan jiyan wato na 2010 ta kundin aikin jarida ta tanada. yanzu haka ana tsare da wasu mutane takwas a ofishin 'yan sanda na maraɗi ana zargin waɗannan mutanen da yunkurin satar jarabawa a jarabawar birebe da aka soma a ranar talatar da ta gabata kuma an kama su ne hannu dumu-dumu cikin al'amarin satar jiya yayin da ake rubuta jarabawar mathematics daraktan ma'aikatar ilimin makarantun sakandare a maraɗi dogo rabe ya yi wa wakilin muhammed mamman ƙarin bayani wasu ne aka samu suka ɗau je na ya huta lokacin da yara suna nan ciki suna yi aka je can waje aka yi tiretan shi daga ƙasa har sama aka ba wani mutum wanda shi ba mu shan nan ba ne ba shan sai je ba ne ba mushan lise ba ne da sunayen kandidakin da neman ransu in cika kofi aka ba shi ya zo ya kawo a santa a lokacin nan ne ya tugu sai polis ba tare da shi ba suka yi kama shi da suka kama shi sai ga takardu a hannun shi kama shi takardu kuma suka shiga aikinsu na polis yanzu san baya ne aka yi wa ba shi sije ina ya same shi ana nan sai police za ta wasu labari a gaban nan an ce ba shi ɗaya bane tun daga bana sunan kandida da ke da akwai bisa list su su biyar duka police ta ɗauke su akwai mushen guda wanda ke ciki wanda shi wancan wanda ya kawo kofi haka ma ya sa sunan shi shi ma an ɗauke shi akwai halin wani sabon da ya sa shi da marice a hukumu ba sun ta yi konsariya san suka faɗi sunan shi suka dawo in ce in kama shi Al'amarin tafiyar makiyaya a wannan lokaci na damina yana wakana daga kudanci zuwa arewacin ƙasa musamman a jihar Tawa. A wannan lokaci dabbobi da dama ba su da kwari sanadiyar rashin cawara wato cawa abinda ke tilasta cunkushewar dabbobi a yankunan da kwaro garbeji da kuma kudu da zandar. Domin samun ƙarin bayani, Alamin Washar ya zantabi Muhammad da Almansur, sakatare janar na haɗin gwiwar ƙungiyar makiyaya da ake kira wato Kafan. bana akwai ma karamin cin abinci na dabba amma damana ta hara kusa kuwa in ka doke wajen jihar tawa kamar yammacin kinta wannan in ka doke department of shintabara nan kamar yammacin shintabara wajen su talamsas da sauransu ka yi gaba ka doko gabas kin shintabara din kinan shi yasa yanzu dabbobin da suke wajen su maradi kinan wajen su da kwarun nan su aka dana su ga dabbobin nan yau da yawa suna bisa hanya za su je can wajen su tawa kinan yammacin tawa da su shintabara kinan amma matsala ta su yau dabbobin ma wasu sun gaji fuskar dabba ba ta taya wasu ba su taya sai a bar su kenan mu abinda cikin nazarin mu irin wannan abun tun kingin wuri ya kamata a ce an doki matakai saboda ga matsala ta karamci abincin na dabba kina irin wannan abun muna hata zuwa gaba ya zamanto an doki matakai da yawa saboda a rage hasara ta dabba yau kusan watanni biyu kenan da al'umma ke fuskantar karancin iskar gaza na girki a ko'ina a birnin yamai to ina matsalar take shugaban kungiyar masu sana'ar iskar gas na girki mahmud ali ya yi wa rukayyatu abdulrahman karin haske misalin gas wannan yanzu mu mun kai shekara biyu da mun kai ta kukan namu amma har yanzu dai ba a sami biyan bukata ba ta wajen gwamnati inda ita gwamnati ta kasai da farashi an hudu wata kungiya da ta zamna ta yi lissahi ta ga matsalolin da duka muke fuskanta a cikin su daga baya kuma gwamnati don ta kara gane matsala inda ta hito ta kawo wani daban masani a cikin wannan aiki shi kuma wannan masani ya yi wata uku yana aiki ya hudu nashi rapor rapor kinan da ya hudu ya hudu ma gwamnati a cikin rapor lalle matsalolin da muke a fuskanta a cikin sana'a nan namu kuma wannan masalolin na in ba a walwale su ba da wuya ne a sami gas babu wanda ya iya saida kullun cikin asara to yanzu masala an kai wurin da an ka kasa in ba a gara masalan fire wannan kamfanin nan gaba za ku gani ma za su bacewa gaba daya yanzu kuma sai a dakace mu Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. Kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio shugaba A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. a kan lamba 101.9 gajeren zango. A kiliberi. tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Galangu. Karfe biyar da minti arba'in yanzu kuma sai shirin namu na musamman. A jiya zakaran duniya na wasan taekwondo na dubu biyu da goma sha bakwai a rukunin mafi nauyi, Abdulrazak Isufu Alfaga ya iso a nan ya mai ya samu gagarumin tarbo daga al'umma a ƙarƙashin shagorancin firaminista birji rafini bayan haka an shirya wani kasataccen biki a gidan wasannin da suka shafi wato damben zamani da sauransu wato akademi de zarmar siyo Habibu Garba ya haɗa muna rahoto, Muntari Muhammadu na ɗauke da fassara. Daidai misalin karfe hudu da mintuna goma sha biyu ne na yamma alfaga ya iso a dakin Akademi zar yana nuna lambobin yabon biyu da ya samu a birnin Muju na ƙasar Koriya ta kudu. Lambobin yabon sun haɗa ne da lambar yabo ta cancantar kwarewa a wasa da kuma lambar yabo ta zinare wanda yake rike da kambun gwarzon ɗan wasan taekwondo na duniya. Mun shi da mun ka samu medal paske a da muna shi shi ne cikin duniya ana ce wanga ya yi champion limon yanzu ga shi nan a kasan mu insha Allah nan zuwa kwana uku ko hudu ina koma alman in yi continue da entraînement tun da wata mai zuwa ma akwai wani competition insha Allah zan ta yi representer kasa na matasa masu koyon damben taekwondo sun cika ɗakin taron kuma suna fatan zama shahararrun 'yan wasa kamar alfaga sai mu saurari ɗaya daga cikin masu wannan ra'ayi muna ga jin daɗi abin da ya faru da dan uwanmu Isa Medaidor insha Allah ni ma ina roƙon Allah Allah ya sa in zama kamar alfaga kamar yadda na zama haka nake wahata kowa shi ma ya zama kuma alfaga sentir premier dan gare ni shugaban kungiyar taekwondo na kasar Niger ya karfafa wa sauran 'yan wasan Niger na taekwondo gwiwa waɗanda suna daga cikin tawagar da suka tunkari wannan kwambala Nasara ta biyu shine irin ƙwazon da sauran mambobin wannan tawaga suka nuna. Waɗannan matasan waɗanda wannan ne karo na farko suka tinkari irin wannan kwabala kuma sun ci nasara. Kenan daga yau ya zai masu wajibi da su ƙoƙarin biyar sahun alfaga. Ina son a dafa musu. Mawaƙa ma sun kawo gudunmawarsu na rerawa 'yan wasan taekwondo waƙa. Makashin maza! jarumin maza oh. Bayan taron, shugaban ƙasa Isuf Muhammadu ya gayyaci alfaga da mai horar da shi a fadarsa, inda shugaban ƙasa ya karama alfaga da wata babbar lambar yabon cancanta ta ƙasa. Mara la'aga da Muntari da ke da wannan rahoto na shirin namu na musamman da shi muka karshen shirin namu da labarai na marcan yau. Zan barku da Musa sun ya kama ku labarai da halshen zabarmanci. Ai saurare lafiya. Ku sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.